Alhamdulillah salatu wa salam ala rasulillah jama'a da kake saulara kai kokari ka shemu na wannan video yanzu shekaran ga an ce wai ba da je aikin aji ba dun wani international flight na aikin aji ba dai zo kasan Saudiya ba shi yasa yan kasan Saudiya kare ne aka ba su anya da su yi aikin aji me yiwa kana da idan ka je ka aikin aji kana cikin waɗanda suka biya me yiwa kina cikin waɗanda suka biya da daki teki me yiwa kin biya a te ayi da ma'aifiyanki me yiwa kin biya a te ayi ma ma'aifinki ko kuwa kai ma ka biya a ta yi da ma'aifinka ko ma'aifiyanki ko ma'aifiyanka duk baki da ko kuwa a'a ka ma biya a ta yi da wani dan wanka ko kakanka ko wani mutum dan wanka duka baki daya amma ba yi an te ba to menene ya kamata ka duba ka take advantage domin ba ka san gobe ba Abin da nake son ka gane tun da ba ka iya ka te ba kudin da ke annunka da aka je ka yi da shi da ka iya ka yi maza maza ka fidda wani ciki ko ka doki duka me da ka yi a kasan Ghana da Najeriya ala wahalan kasan batun ruwa ala wahala muna da applicant da yawa ga irin wangan ga aiki da ya kamata ka dauki kudin ka saka daga wurin insha Allah oh that is my wife you like me <laughs> Mariam you drink this water you drink so what do you want people to do for you in the area you want a borehole exactly mashallah so you see where a lot of people are suffering getting a proper drinking water to drink. As you can see, they're fetching this water. Look at all the way up there. There is animals up there, cattle up there, also grazing. And after they grazed, I think this is the main reason why we're going to a lot of villages to build a borehole for them. People don't have to drink this water. what they drink. This is the main reason why we see in a lot of villages where people are suffering. Up this water, take it home. So I think this uh, area, this is called Tuna in the Savannah region. Tuna, Savannah region, all the way coming from Saleh, going to like the Wa road on, on Wa road. This is Tuna, they call this area Tuna. But if you look at jumla kagan irin ruwa da mutane suke shan ga wannan kudin ka da ba kai kayi aikin ajin nan ba Allah zai sa maki albarka ya sa maka albarka shi wa'anda da da ka taika musu wannan aikin ajin she ka musu sadakatu jariya suna cikin kabari suna samun lada wannan rijiya da ake ginawa in ana shan wanga ruwa yana yi shekaru da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani sadaka yafi kawai manzon Allah ce ka shayar da ruwa shin kan ne kika gan mutane ko ka gan mutane kai shan ruwa a cikin ga? da ka fidda cikin kudin ka ka taimaka ko dai ya da ka yi wannan advantage ne domin dalili ba ka san gobe ba mai yiwa ba ka kai sabon aikin aji da ka bar duniya ka yi wani aikin alheri ka kuma duba kuma kan ne mutane ke shan wangan garuwa. What lot of villages in Ghana, they don't got no proper water drink, water to drink. The leaders who are supposed to have these kids, look at these kids, they're using this water to wash, they're using this water to take a bath, they use turn this way so they can see the reality. So you... wow. Brani and Swayan, government, put the Yama, oh, no, put the account. And oh, Colano, Show let me show to them this is the type of water they're drinking. Wow. It is very, very hard and pathetic. It is a COVID era. And these kids were able to go out to fetch their own water with the pie on their head. wa'in ganga akwai gari ɗewa daga cikin Najeriya daga kasan Ghana ana kiran mu kullum mun shi shiga kauye muka duba wani kauye ne suke bidan ruwa individual ke yi wa'in ganga ruwa da kaga nake zuwa muna ginawa ba da kudin mu bane wa in kana da kudin mutane irinka suke ginawa suna ba iyayensu shin da ka gina wani ka ba iyayenka da ka gina wani ki ba iyayenki da suka gaba a ko kuwa kana turai ne baka da takarda da kai ka gina wani kai ma Allah zai baka takarda da ikon Allah da baka ruwan nan ruwa da aka sha ko kuwa baka da lafiya ka shahar da ruwa Allah zai baka lafiya duk wani bukatu da ke kanka baki da aifuwa baka da aifuwa gina rijiya Allah muke roko da ya karbi maka wanganga bukata duba kuma irin ruwan ga da mutane kun sha that is the main reason why the Peace Dawa Media I'm telling people how we can save to get money You could see you need to, I mean, people need to have a clean, good water. Look at it. People need to get a clean, good water. This is not good. This is uh, between Achibobo and uh, Prime Road. they drink drinking, they drink this water, animals drink it, and the same time they use it for washing, they use it for cooking and everything. No, no, this is the water they drink. This is the main reason why we're going to a lot of villages to build a borehole for them. Ah, you see? This is the water I'm talking about. This is the stream they will take it home and drink. This is the main reason why the Peace Tower media, we are in the north to support and help them to stay away from this contaminated diseased water. Human beings are supposed to drink, to drink, wash, eat, cook food with it, do hoodoo and make salad, everything with it. Mama, mama, drink a little bit. So you see that? This is the type of lake. And if you could look at it, some of them would rather use the machine. Uh, This is the type of water the people are drinking here. Look at it is going to drink This is the water they are drinking. It's very sad to see people drinking this type of water. This is the main reason why we go into the, the northern part of Ghana, all the way coming from Yapi, uh, from Tamale Yapi, and Damangu, and then ka duba irin wangan ruwa da mutane ke sha me yiwa kai da kake kallon mu ko ki kuma da kake kallon mu ki ba ki cikin waɗanda da za su je aikin aji amma baka da tunanin wannan abu kana da family da suka mutu ba su duniya in maza ka gina musu ruwa yanzu aka muna nan an da fara aiki na second season wanda da je a gigina ga su upper east upper west gari ɗewa daga cikin Ghana ana yawo ana gina musu ruwa duba kan da mutane suka sha wangan ruwa irin murna da suke yi din ba su samun ruwa to alhamdulillah akwai system guda mutumiyan gane ce amma tana da zama daga kasan saudiya to ita ne ta bada kudi bil alamin this is the final project that we are to commission today and it is located in Pene. It is delimited by a flat area. If if we can come to this area, I can see God God has blessed this area with a very good clean good water. If this area can have a lot of boreholes, we will solve about 80% of problem with water in this area. Look at the clean good water. Look at it. Atagbi. Look at it. Atagbi. How the Prophet taught the Muslims. So sometimes you could see a Muslim who is doing bad thing or that. That is not the work of the, uh, the Prophet. That is his own life. But the work of the Prophet is what we are doing here. To have sympathy for all faiths, interfaiths. All of us, we are all human being and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he did not come to this world for only Muslims. No, he came to this world for the whole mankind. And Allah, or let's say God, as you can see, Atakbir! Atakbir! Atakbir! Atakbir! As you can see, we have a very clean water. امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم ganga ruwa da kaga mutane na sha suna dariya ya kai kai farin cikin wanganga ya kika gani wa'an ganga ruwa da kake kallo ba ni bane da kudi na bane ba nawa bane wa in kana mutane irin ka masu jini kamanki wannan Allah ya rufa musu asiri su ce da su gina da iyayensu su ce da su taimaka a shiga kauye aje a gina me kai ka gani ya baka shawa kai ma ba za ka yi ba doki cikin arzikin kan nan kai ma ka gina guda ka ba Allah muke kallo Allah kuma zai sami ka albarka duba kuma irin murna da mutane suke yi akan wangaruwa da suke sha Practice from here. You can also from here. So, uh, can you hold it for me so I can make uh, wudu? Can you hold this one? So I can also make a wudu and make sure. Okay, I want to make sure the water is coming. can see. Uh, in. Okay. What's the... waɗanda suke taimakon mu Allah biya bukatar su waɗanda za su sha ruwan ga Allah muke roƙo ya sa su sha ruwa mai albarka kuma Allah ka kare kiyaye mu da mugun ido da mugun ji amin masu taimakon peace da wa media Allah muke roƙo ya rufa musu asiri amin karba musu amin it is not only belong to the Muslims but rather even those who are not Muslims can also benefit from it. to insha ma Allah waɗanda ke nan da suke amfani da ruwa su kai kokari suna addu'a suna ba waɗanda aka gina musu ruwa to Allah muke roko ya biya mu da bukatar mu zan sa ne Allah biya bukatar mu amin Allah ya sa mu dace da alheri amin ka gets clean water to die And at the same time, at the same time, you can use the pipe to get the clean water. Sometimes you can use the pipe to get the clean water. and then this is where the sa samu ruwa mai albarka wani suka yi taimako da irin wannan aiki Allah muke roƙo ya saka musu alheri wanda kuma ke kallo da su iya su ma su gani su koyi irin wannan da aiki Allah muke roƙo wannan abu da namu gina Allah ya sa da amfanar da mutane wannan wani da aka gina ya zama sadakar jariya ma mamaci ne kuma muke roƙo ya sa ya huta wannan mamaci ya wani daga kasan America da shi ta wai a yi wannan ruwa mutane na sha lada na zuwa mai to ita kuma Allah ya sa ta fita ta kama everyone can use either Muslim or non-Muslims Christian everyone can use animals anybody can use ye yɛbɔ mpa yɛ sɛ ɔmo a mode ɔm sika ɔmo ɛɛ eh, eh, sister bi ɔne na ye we ɛdi e ama ne papa से कभी चाहिए kiba ka gan irin murna da suke yi da suke sha me ka gani a cikin duba irin kan da waɗanda suke sha ruwa da suke sha wa'anga ruwa na imani ko dabbobin ka wani bi ba da ya ba su su sha ba duba irin wa'annan ruwa ka gan da yake tafiya duba kuma abin da ke tafiya daga nan adan ya ti da mai shi to wa'in ganga kala da iyayenka da suka gabata kai ma kai ka musu irin wa'in ga abu lada ya je musu community dawa na cikin wangan masala ba da mai mu depend kan government ba Area, they have a very good water. As you can see, attack Atakber, Attack Amin, Amin, Okay, inshallah, we are going to just open up and make sure uh, this is the borehole for uh, to this one for me. So, this is wasu jiki trying to video na sanya picture. Okay. I show what? Ma, ma, ma, 了，我们忙着办了，或者要，我现在弄弄不弄不物业吧？别把别把人老板家知道不？Mesela var mı istiyor baba? Var mı istiyor baba? Maşallah. Dede yamya suda ama ama ya bir diyan o ya ama. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Thank you very much. this is a very good water. People got very good water. What a picture. Yeah. wannan iyayen shi malam anyas kenan da suka gabata wannan shi ake son kowane yaro hadisin annabi da ko malam bello kai mutu kamar yaro na kwarai eh yana cikin wannan shi ne yanzu wannan nan da doki ruwa na daya mutane da su doki shi wankan janaba su da su yi wanki akuya na wucewa ta sha galangare ta ka abin nan kaza ta agwagwa ya wuce su suna bisa ya zo ya sha mutane kuma ya alwala a yi sallah yara kananan ga duka in sun zo makaranta sun sha to kaga wan <laughs> shi ya sallame man shi kenan eh haifuwan shi ya yi albarka amma kai kana bude ruwan kenan officially sai mu andal mu ba ruwan a safari zango kenan jama'a yanzu muna observe muna observe duba ruwan kenan ga ruwan nan jama'a takbir Allah so the source of electricity na ya taimaka in kana kallon mu in za ka iya ka yi da wangan guwa area ga borehole da machine one that should be better even than wannan aka yin ga ko da ke wannan aka yin ga ya taimaka musu shekaru dewa amma wanda dai fi taimaka musu da not investigate garin unguwan kauyen ga duka shine borehole na More than one she ya fi help us a lot water where people use it to make wudu as you can see This is in uh, Eastern region, right? Yeah, it's in uh, Eastern region. Aswajamai district. mm, Yeah. Inshallah. So this is one of our brother from. Back This is our media. wata humanitarian water project yau muna kasan kumashi daga nan kumashi eh, a ciyasi nan kumashi a ciyasi to alhamdulillah da kulli adam akwai lokaci da babban malamin mu malam yusuf sa'id ya ya bamu labarin lamarin batun ruwa da ke cikin unguwan ga na community ruwa da ya kamata mutane na yi muka ce to babu damuwa da mu zo mu samu da ikon allah zuwa ba mutane ruwa alhamdulillah da kulli alim. Allah sa wanga ruwa ya amfana da mu. Amin. Mu kuma Allah ka sa mu dace da alheri. Amin. Allah ya karba muna abinda muka sa gaba ala tafiya. Allah muke nufi ya sa saboda Allah ne muke. Amin. Allah ya karba muna. Amin. Bisa malam kawai a dan ki muna addu'a ne kawai da ruwa shi ke nan ba wani magana da ruwa. To insha Allah. Allah. ya karba muna. Muna ko Allah sa cikin mizani. Rabu. tana dukan hoto kuma da shi mai yiwuwa kai kudinka ko kudinki bai dai iya gina na rijiya ba ga layya ya kai muna nan muna fama da batun aikin layya layya ya kai akan ga muna da marayu da kenan da suke gajiya wa'in ga yaran marayu ba su da baba ba su da umma ba su so wasu su na da umma wasu ba su da baba ba su san abin da za su ci ba cikin layya ta yi ka take advantage Allah kuma ka yi addu'a sanadiyan wani abin da kake so na bukata ka sai musu shanu ɗaya sa guda ka ce a ba marayu ko kuwa a ba disabilities makafai da ke cikin university suke kasan suke school wa'annan kuma muna yanka musu shanu a kasan Ghana duk baki dai kowane shekara da kai ka ce ka take advantage ka sai musu sa guda ka sai musu sa biyu duba irin abin da muke yi kowane shekara ka duba irin kan da suke fama ni brother Osman ina nan ga to a jagoranci Ali Amir Foundation for the Blind da Peace Dawa Media director mu Alifa da muka zo muka nemi taimako na saraka tijariya da damu ilayya mu ba marayu kuma da makafai da mutanen prison shekaran ga layya da muke yin daga Accra aka kuma da ai wani daga Kumashi ai wani daga Tamale ai kuma ni kuma daga Wa sannan ban shi ai wani daga prison Kumasi to gashi kuma da ma marayu kuma daga Alaba daga Kumasi she samu muna yin wanga wannan suka taimaka suka cire takwafa su ne suka taimaka muka sai wanga shanu yau muka raba naman ga muka ba musulmai da allah ya jarabce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa muna gode ma Allah da Allah ya gora muna wanga shekara eh jama'a na peace dawa media da Ali Amir da blind jama'a wanga kungiya ne masu taimakon blind muslim student na muke gana kowane shekara shekara kusan na uku kenan da suka fara muna layya wanga shekara kuma gashi na sun zo sun ba mu abin layyan mu suka ce neman jama'a da suka addu'a Allah ya biya musu bukatu living in our various communities with disabilities. Kabir! And it's sponsored by Ali Amir Foundation and Peace Dawa Media. Kabir! And we thank our donors, that is Ali Amir Foundation and Peace Dawa Media, for trying to put smiles on our face during Matukan godiya da kowane lokaci muke zuwa neman taimako kake taimaka muna ba farko yin ka ba ke ga kamar shekara biyar ke ga ka fara taimaka muna kowane lokaci muke kama yawayen mu da Allah jarabce da guganci a kasan Ghana irin taimako haka ce sa muna yin wanga video daga zango bayan ka duba irin wangan ga abu ya ka gan farin cikin da kake kallo shin me yasa muke gwada maka irin wangan ga aiki aiki ne da ya kamata ki da kai ku sa kanku daga ciki Allah muke roko dai saka maka da dairi duba kan da yaran marayu ke cikin jin daɗi irin aiki da ake yi da muna kan fizawa cibiya taimakon ku ya shiga annunmu na yaran marayu da za mu taimaka musu na wannan shekara Allah muke roka wanda suka fi da ainihin kudin su suka taimaka Allah ya biya musu bukatun su wasu na daga cikin suna neman aifuwa Allah ya sare musu wasu suna neman takara Allah ya su takara Umma Safura Suwai ba Wanga ana raba musu abaja da ne da kiyanci wanda aka masha Allah TNT da abaja da nake ba musu kenan masha masha Allah Qur'an da abaja da nake ba su kenan masha Allah da TNT kan da su samu lori su ta gida ah, sai ya mu ce su kama mu ne Qur'an sarbayawa manya bayan ka gan wannan abu da kake kallo shine ka duba yanzu karanta li a kasan Ghana the first time in the history of Ghana kuma muna gina makaranta na makafa inda da gwada alkitabu wa sunna wanda ba shi daga kasan Ghana da ka iya kuma ka take advantage cikin wannan kudin aikin ajin kan nan ka ce a'a barin dokin jin saka cikin wangan ga aiki da ake alkitabu sunna mi sabon shekara Allah ne ya maka ka je ma kai da family ka duka ko ya sa albarka cikin rayuwanki duba kan da muke tafiya da cikin wannan aiki kai ma zaka gan abin da ke tafiya ba mallakan kowa bane wa in kana mallakan musulmai ne daga kasan Ghana wanga fili da kake gani ne da yi daga wanga fili da yi makaranta masallaci rijiya classrooms wurin kwana the first time in the history of ghana abin da zai faru kan wanganga land kenan shi yasa da ka san da taimakon shi yasa ina ce ma khalifa da sauran jama'a da suke tare da shi su san kaman in Allah ya sa aka yi aka gina wannan guri ya gwada mana kan mai mun komai lalacewa mu amin amin amin amin امين amin, bayan ka ga duk abin da muka gwada maka ko muka gwada miki wala abu ne zo kanka ko wala abu ne zo kanka shine duba ka sanga ga number daga wurin plus 1717 plus 1717 wannan number da ka kari ci please dawo akan whatsapp ka kira a gwada maka availability wani ne dai maka sauki da daka kai saboda gobe kai ma in baka kana cikin kabari Allah na baka dada kai kokari ka shan mu wannan video Allah ya saka maka da alheri ni ne naku abokin maluma assalamu alaikum wa rahmatullahi lamarin mu na wajen neman ilimi saboda wata rana mu zama wani abu cikin zangonnen mu da cikin society aramin foundation for the blind babban darakta alifa muka zo mai da kara da kuka na neman taimako na idil adalin ga insha Allah shi ma ya taimaka mana sosai ya ya ya karbi contribution ya sai muna shanu guda guda biyu yau layya da damu yin ga daga Accra Area Updating Center ga shi ne yau ka duba kasan mu Ghana da sauran Afirka muna iya mu zo aikin aji cikin sauki wallahi wani gari ba aka suka samu ba ka duba Iraq da Syria ana yaki mutum ba ta ma batun aikin aji kake yi ba ba batun aiki aji kana bidan ne zaka samu lafiyar kanka ko batun aiki aji amma kaga mu mun samu sauki file na tashi ba kasar ran da file da zo bai tashi garin ya shigo nan ba yau ka duba kasan Qatar filan bai tashi shigo nan wani gari dewa. bile bai zuwa nan to kai ba ka san abin da zai zo shi yasa muke son ka yi shi da mazan kala da iko don ba ka san abin da zai bani ya zo ya lo kai ma bile ya zo bai tashi daga masallaci daga garinka inda yake ba ko kuwa akwai ciwo ka zo kana da ciwon da baka iya ka zo na don amma kana da arzikin ko kuwa misali akwai abu da yawa yaki na iya zo Allah kiyaye ko gari da yaki yana iya zo baka iya ba batun kai kana bi da abin da zaka ci ko wanda zaka samu lafiya ko kana batun aikin haji shi sa a yi kokari in dai akwai iko da karfi a samu dan wani arzikinka ka yi kokari ka fi da aikin haji tun kana karami wallahi da aka iska babban mutum nan mai sabin ce bai yayi tafiya yana kuka yana wahala to wangan ba kana karami ka zo ba aka yi ka yi shi haji